Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya kiba musha Akwai labari Shugaban kungiyar masu fafatakar kafa kasar Biafra Inamdi Kanu ya zargi lauyan gwamnatin tarayya da cewa ɗan ta'adda ne. Tsofaffin 'yan sandan Najeriya suna gudanar da zanga-zanga a birnin tarayyar Abuja. Sannan za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun sace wasu mutane a garin Abuja. Daga bisani ku ji cewa Majalisar Wakilai ta Najeriya ta kafa kwamitin bincike kan yawan lalacewar jiragen saman fadar shugaban ƙasar. Daga ƙetare kuma za ku ji an ɗaure wani malamin jami'a a Mali saboda sukar gwamnatin sojin ƙasar. Wani hatsarin jirgin sama a Singapore ya yi sanadiyar mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu fiye da talatin. Daga ƙarshe ku ji cewa an sanya lokacin gudanar da sabon zaɓe a Iran bayan mutuwar shugaba Ibrahim Raisi. Mai sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan tashar Mike Labari TV. A yau muna talata sha uku ga watan Zulƙada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wacce ta daidai da 21 ga watan Mayun shekara ta 2024 kanan labaran kuka saurara yanzu kuma za ku je mu ɗauke da cikakkun labaran tare da ni Aisha Isa Ibrahim Shugabar ƙungiyar masu fafutukar kafa ƙasar Biafra IFOP Inamdi Kanu ya haifar da cece-kuce a babbar kotun tarayya da ke Abuja a jiya Litinin, bayan da aka ki amincewa da sabuwar buƙatarsa ta a sake shi a kan beli. Kanu wanda bisa ga dukkan alamu ya fusata da hukuncin da kotun ta yanke na ba shi damar halartar shari'ar da ake masa. Daga wurin da ake tsare da shi na jami'an tsaron farin kaya DSS, ya fusata kan babban lauyan gwamnatin tarayya Chief Adeboyega Omoholo. ya yi masa inda ya masa lakabi da cewa ɗan ta'adda ne. A nan kuma jami'an 'yan sandan Najeriya da suka yi ritaya waɗanda ke ƙarƙashin tsaron fansho na Karo-Karo Contributory Pension Scheme suna zanga-zanga a harabar Majalisar Dokokin ƙasar da ke Abuja. Tsofaffin jami'an da suka taru a harabar majalisar suna ƙorafi ne akan rashin biyan su kuɗinsu na fansho na wata da watanni. Tsofaffin 'yan sandan da ke wakiltar rassansu na jihohi daban-daban suna kokawa da irin wahalar da suke ciki a kan ƙin biyan su haƙƙin nasu da kuma hukumar fansho ta ƙasar ta yi. Haka kuma suna kira ga gwamnatin tarayya da ta fitar da su daga cikin wannan tsarin na fansho na karo-karo. Ko a watan Satumba na shekara ta 2021 'yan sanda da suka yi ritaya daga jihohi 27 a Najeriya. sun hallara a majalisar dokokin da ke Abuja inda suke neman a biya su kuɗin fanshan su. A nan kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari a unguwar dawaki da ke yankin babban birnin tarayya Abuja, inda suka sace mutane sha uku amma kuma daga bisani jami'an tsaro sun coto hudu daga cikinsu bayan sun yi artabu. Wani mazaunin yankin ya shaidawa BBC cewa 'yan bindigar sun fara zuwa ne suka sace mutum hudu. amma mutanen suka tsere wanda daga bisani kuma suka sake kama mutum sha uku a harin wanda aka yi a ranar Lahadin nan da daddare. Bayan sun kama mutanen ne jami'an tsaro suka kai ɗauki inda suka yi artabu da su a kusa da madatsar ruwa ta Usman Dam inda suka yi nasarar ceto mutum sha hudu daga cikin sha uku mutum hudu daga cikin sha uku. Sai dai kuma wasu rahotanni na cewa mutanen da aka sace sun kai guda ashirin. sai dai kuma a wata sanarwa da 'yan sanda suka fitar mai magana da yawon rundunar SP Josephine Ade ta tabbatar da aukuwar satar mutanen. Amma sanarwar da 'yan sanda suka fitar wadda a ciki suka ce a haɗin da haɗin kan mafarauta suka yi wa ɓarayin kwanton ɓauna a tsaunin Ushafa da Kobari bata bayyana yawan mutanen da aka sace ba. Amma kuma 'yan sandan sun ce sun yi nasarar ceto mutanen tare da tarwasa 'yan bindigar da suka ce sun tsere da raunukan bindiga. Sanarwar ta ƙara da cewa yayin da ɗaya daga cikin waɗanda aka ceto yake kwance a asibiti, ake masa magani jami'an na ci gaba da bincike domin gano sauran mutanen da aka sace waɗanda suke tsare yayin musayar wuta da ɓarayin. A nan kuma kwamitin tsaron ƙasa da bayanan sirri na Majalisar Wakilan Najeriya ya yanke shawarar kafa kwamitin ƙwararru domin magance matsalar da ke janyo yawan lalacewar jiragen sama na fadar shugaban ƙasar. A jiya Litinin ne 'yan kwamitin suka yi wata ganawar sirri da kwamandan da ke kula da jiragen saman shugaban ƙasar. Air Vice Marshal Olayinka Olusola a majalisar a Abuja. domin tattaunawa akan abin da ya kai ga shugaba Bola Tinubu da mataimakinsa Kashim Shatima suka yi amfani da jiragen haya a kwanan nan. A watan Afrilu ne shugaban ya yi amfani da jirgin haya daga Netherlands zuwa Saudiya domin halartar taron koli na duniya kan tattalin arziki. Haka kuma mako biyu da ya gabata aka soke tafiyar da mataimakin shugaban ƙasar Kashim Shatima zai yi. inda zai wakilci shugaba Tinubu a taron koli na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Afirka kan kasuwanci saboda matsalar da jirgin da zai hau ya gamu da ita. Shugaban kwamitin tsaro na majalisar Ahmad Satomi ya ce a muhawarar da suka yi kan batun. 'Yan majalisar sun yanke shawarar gayyatar mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan tsaro Malam Nuhu Ribaɗo da kuma kwamandan da ke kula da jiragen fadar shugaban ƙasar da su je su yi bayani. kan yawan lalacewar jiragen saman duk da maƙudan kuɗaɗen da aka ware musu a kasafin kuɗin duk shekara domin kula da su. To a nan kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari ƙauyen Zaruk da ke gundumar Bashar a ƙaramar hukumar Wase ta jihar Filato, inda suka kashe sama da mutum arba'in da suka haɗa da 'yan sa-kai. Rahotanni na cewa gungun 'yan bindigar ya kai hari ne da yamma wajen karfe biyar a ranar Litinin lokacin da jama'a ke gudanar da harkokinsu. Al'ummar ƙauye sun ce ba su iya bayar da rahoton harin ba saboda rashin kyakkyawar hanyar sadarwa a yankin. Wani daga cikin mutanen garin ya ce ‘yan bindigar sun yi musu darar mikiya ne a kan babura ɗauke da manyan makamai, inda nan da nan suka riƙa harbin kan mai uwa da wabi. Bayanai sun nuna cewa 'yan bindigar sun kashe sama da mutum arba'in yayin da suka raunata wasu da dama, kuma suka rinka cinnawa gidaje wuta. Mutane sun gudu zuwa cikin daji da wasu garuruwan da ke makwabtaka da su domin tsira. Kakakin gwamnan jihar ta Filato Mr. Yang Bere ya tabbatar wa da BBC lamarin, sai dai bai bayyana yawan mutanen da lamarin ya ritsa da su ba. Hukumomi sun ce an tura jami'an tsaro domin bin sawun 'yan bindigar. To daga ƙetare kuma za ku ji an yanke wa wani fitaccen masanin tattalin arziki kuma malamin jami'a hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari a ƙasar Mali saboda sukar gwamnatin mulkin sojin ƙasar. Bayan hukuncin ɗaurin Farfesa Itini Fakaba Sussuko zai kuma biya taron kuɗi sefa miliyan uku kwatankwacin dala miliyan huɗu da casa'in. miliyan hudu da ɗari tara. Sai dai ɗaya daga cikin hukuncin na je ka ka gyara ka ne wato ba zai iya zaman gidan yarin ba na shekara har sai ya ƙara laifi. An tuhumi malamin mai shekaru arba'in da ɗaya wanda yake tsare tun watan Maris da laifin ɓata sunan ƙasar ta hanyar yaɗa labaran ƙarya. Tuhumar ta danganci wani littafi da ya rubuta ne a bara Tuhumar da ya kare a kotu yana mai cewa littafin ya dogara ne da bayanai na gaskiya ba shaci faɗi ba. Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce hukuncin nasa shine na baya-bayan na akan ƙoƙarin rufe bakin masu suka da abokan hamayya na siyasa da sojojin masu mulki ke yi. Sojojin sun hau mulki ne a watan Agusta na shekara ta dubu biyu da ashirin. bayan sun hamɓarar da shugaba Ibrahim Bubakar Kaita. Bayan gagarumar zanga-zanga ƙin jinin gwamnatin akan yadda gwamnatinsa ke tunkarar matsalar masu iƙirarin jihadi. To a nan kuma fasinja ɗaya ya mutu wasu kuma sama da talatin sun ji rauni a cikin wani jirgin sama na ƙasar Singapore da zai koma ƙasar daga London bayan da ya gamu da mummunar gargada a sama. Sakamakon lamarin an karkatar da jirgin kirar Boeing 77 zuwa Bangkok inda ya sauka a can. Jirgin mai lamba SQ321 yana ɗauke da fasinjoji 211 da kuma ma'aikata 18, kamar yadda wata sanarwa da kamfanin jirgin ya fitar. Ana can ana ci gaba da kula da waɗanda suka ji raunin da taimakon hukumomin Thailand, inda aka tashi wata tawaga ta musamman ta ma'aikatan lafiya daga Singapore ɗin domin